اتقوا الله تعالى حق التقوى واشكروه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة فإنه تعالى أنعم عليكم بنعمه وأحب منكم أن تشكروا على نعمه بل أمركم بذلك ورتب على شكركم لنعمه المزيد من فضله وكرمه وقال عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم والكفر بالنعمة سبب للعقوبة وقال تعالى ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وكلما تأمل المسلم نعم الله عليه حقيقة دعاه ذلك إلى شكرها فالله الذي أنأم وتفضل يرضى منا أن نحمده ونثنى عليه وهذا الفناء يكون خيرا لنا وأن تقوم بحقيقة هذه النعمة وشكرها في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها أخرجه مسلم في الذكر أنعم الله علينا بالإسلام أيها الإخوة ونعمة الإسلام كثيرة جداً أجل النعم وأكبرها لا نعمة تماثلها من رزقه الله نعمة الإسلام فعرف ربه ووحده وعرف نبيه فاتبعه وعرف دين الإسلام فاستقام عليه وتلك النعمة العظمى والمنة الكبرى قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنعم الله علينا بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم فإن بئثته منة من الله علينا ونعمة من الله أنعم بها علينا وقد ذكر الله عباده المؤمنين هذه المنة وتلك النعمة ليعرفوا قدرها ويقوموا بحقها فقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عباد الله قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وبعثته رحمة من الله رحمة من الله رحم بها الخليق أجمع وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومن عرف هذه النعمة أحب هذا النبي الكريم واتبع سنته واقتفى أثره وسأل الله الثبات على ذلك عباد الله أنعم الله علينا بالأمن والاستقرار ونعمة الأمن من النعم العظيمة التي يذكرها المسلم ويشكر الله عليها وصدق الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أخي المسلم إن من نعم الله علينا نعمة العقل فالعقل نعمة من الله على الأب أنعم به عليه ليميز بين الحسن والقبيح وبين الخير والشر وبين النافع والضار العقل نعمة كرم الله بها بني الإنسان وفضله بها على سائر المخلوقات وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أيها المسلم هذا الأقل فرض ينفرد عليك المحافظة عليه وحرم عليك التعدي والجناية عليه لأن في الجناية عليه إضعافا لمصاره وتقديرا لإدراكه أخي المسلم الكريم هذا الأقل نعمة من الله عليه متى كمل واستقام على الحقيقة قاد الأبد إلى الخير والهدى قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فأسأل الله أن يثبت قلبك على الحق وأن يجعلك تدرك الحق وتعرفه ثم تعمل به لتكون من المتقين أخي المسلم أيها المستمع كان الناس قبل مبعث محمد في غاية من الضلال والبعد عن الهدى وبعث الله محمدا بالهدى ودين الحق ومن الله على من شاء وحكم أقله وأدرك الحقيقة وعلم أن ما جاء به محمد هو الحق والبرهان وهو الصادق فالتزم الإسلام واقتنع به وصار من أهل الإيمان وأضل الله قلوب آخرين فانغلقت عن قبول الحق وانحرفت عن الهدى وقالوا قلوبنا أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأمل إننا عاملون وحذرنا من الجناية على هذا الأقل يعني تلك الجناية حسية كالمسكرات والمخدرات التي تضر بالأقل وتضعفه إدراكه يعني وتضعف إدراكه أو أشياء معنوية كالانخداء بالبدع وأنواع الضلالات والأخطاء المخالفة للحق أيها المسلم فعليك أن تسأل الله أن يثبت قلبك على الحق وأن يبصرك بالهدى وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لا أن يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فسئل فقال إن قلوب العباد بين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه فإياذا بالله من زيغ القلوب ومن تتابع الذنوب ومن مضلات الفتن أيها المسلم أيها الإخوة إن أداء هذا الدين نسبوا له الأداء من القدم منذ أن بعث الله محمدا وأداؤه من العرب أو غيرهم نسبوا له الأداء ولشريعته الأداء ولولا حفظ الله لهذه الشريعة وأن الله تكفل بحفظها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين لولا ذلك lan tafa'at atharu shari'a wa anqalat atharuha walakin Allah ya yuriduna li yudhfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al kafirun wa anna hadha ad din yablughu ma balagha al laylu wan nahar da 'izz 'azizin wa dhill dhalilin wa anna hadhihi al ummah la yazalu dunaha baqiyah إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وفي الحديث ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم هاربوا الأمة المسلمة أي هؤلاء الأعداء هاربوا الأمة المسلمة بكل ما أتوا من قوة ليقضوا على هذا الدين فلم يفلحوا ولم يستطيعوا حاربوه اقتصاديا فلم يفلحوا لكن المصيبة والمكيدة كل المكيدة أن حاربوا الإسلام ببعض أبناء المسلمين وأن جعلوا بعض أبناء المسلمين حربا على الإسلام وأهله وتلك المصيبة العظمى والبلية الكبرى فلنتق الله في أنفسنا ول ولنلتزم الطريق السوي الذي يقودنا إلى الخير ولنتعاون فيما بيننا على البر والتقوى وليوصي بعضنا بعضا بالحق والثبات عليه أسأل الله للجميع التوفيق لما يحبه ويرضاه إنه على كل ذلك قدير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 ubangijin kowa da kowa mahalicin bayi ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai shi shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa tsira da aminci masu yawa da wanda suka bi bayansa da kyautatawa har tashin kiyama Allah ya saka mu a ciki bayan haka ya ƴan uwa musulmi lallai mu sani mu ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa mu gode masa a bisa ni'ima babba da yayi mana ni'ima mai girma wacce take ba a iya ganin girmanta ko ba a iya ganin tsawonta da yawanta da tarinta lallai Allah madaukaki yayi ni'ima akan mu ni'ima mai yawa sannan kuma ya so ko yana so daga gare mu mu rika godiya gare shi game da wannan ni'ima da ya mana kai yayi ma umarni ya wajabta mana lallai mu rika gode masa a bisa ni'imar da ya mana kuma ya nuna in mun gode masa zai ƙara mana Allah madaukaki ya ce wa ifta ifta'azzana rabbukum la'in shakartum la'abidannakum ubangijinku ya yi shela ya shelanta cewa idan har kuka gode masa a bisa ni'imomin da ya yi muku to zai ƙara muku sannan kinan kuma kafirce ma ni'ima butulce mata yakan zama sababi na ukuba daga ubangiji Allah ya ce wala in kafartum inna azabi la shadid idan kuka butulce kuka ƙi kallon ni'imar kuka ƙi gode ma Allah kuka ƙi amfani da ita ta hanyar da ya ce to azabar shi tana da tsanani saboda haka duk lokacin da musulmi ya la'akari ya natsu ya kalli haƙiƙanin ni'imar da Allah ya yi a kansa to wannan zai ja shi zai kira shi zuwa ga gode ma Allah Allah maɗaukaki ya yi ni'ima ya yi falala mai yawan gaske har ma yakan goranta mana akan wannan ni'ima kuma yakan nemi mu gode masa mu yi yabo a gare shi saboda wannan ni'ima da ya mana ya ƴan uwa hakikanin ni'ima gode mata shine yin amfani da ni'imar yadda Allah yake so ni'imar lafiya ka bauta ma Allah da ita ni'imar dukiya ka yi amfani da ita wajen taimaka ma addinin Allah da sauke wajibin da ke kanka ni'ima ta ƙuruciya kai kokari kai amfani da duk ni'imomin da Allah ya yi mana ni'ima ta zaman lafiya ni'ima ta aminci ni'ima yau ta noman da muka yi ko ina amfani ya samu sai mu yi amfani da wannan noman wajen ƙoƙarin biyayya ga Allah da sauke wajibin da ke kan dukiyar da fitar da haƙƙin Allah a ciki duk wannan yana cikin shukurin ni'ima ba wai Allah na gode eh ɗaya ne daga ci faɗi da harshen ka da kwaɗan ka Allah na gode to kuma sai gabbai su aikata da sarrafa wannan ni'imar inda Allah ke so ya zo a cikin hadisi lallai Allah yana so bawa idan ya ci wani abinci da ya samu ya ci ko ya sha abin da ya sha to ya gode ma Allah akan wannan abinci da ya ci yi ma Allah gode akan wannan abin shan to yau Allah ya sa mun noma an saukar da ruwa ruwan nan ya fitar da abin da ya fitar na tsoro. an sami abinci yau kayan abinci ya sauko da inda ka tafi gashi nan in ba ka iya sayan wancan kalar ga wancan nan ga wancan ga wancan ga wancan duka ba wayan mu bane ba dabara. mu bace ni'ima ce Allah yana sa mana ido ya ga ya zamu gode masa ko za a yi butulci ni'ima ta kwanciyar hankali da zaman lafiya wanda da babu muna gode ma Allah shi ya sa duk lokacin da Allah ya maka ni'ima to yana sa ido ya gaya za ka yi daga cikin ni'imar da aka yi a kanmu ita ce ni'imar musulunci ba wata ni'ima din ni'imar da Allah zai ma bawa sama da ya ni'imta shi da ni'imar musulunci domin musulunci shine mabuɗi shine mifta na shiga aljanna <clears throat> shine mifta na samun lada duk abin da za ka yi a rubuta shi a matsayin aikin alkhairi za a baka lada a kai to sai kayi shi ƙarƙashin tutar musulunci ashe farkon ni'ima ɗan uwana musulmi ka sani ita ce ni'imar musulunci babu wata ni'ima mai girma irin ta ba wata ni'ima ta da zaka gwada saboda haka wanda Allah ya azurta shi da wannan musulunci ya san ubangijinsa ya kadaita shi da bauta ya san annabinsa ya bi ya zama shine abin koyi gare shi ya san addininsa ya tsaya a kan addinin kan, to wannan ita ce ni'ima tilkan ni'matul uzma ita ce babban ni'ima babu ni'ima kamar ta yan uwa ita ce kuma <clears throat> babban ni'imar da Allah zai ke goranta mana yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati muhallu shahid atmamtu alaikum ni'mati na gama cika muku ni'mata shine musulunci wa raditu lakum al dina na yadda muku da musulunci ya zama shine addini yadda je da ne da shi to sai ka zama sunanka Muhammadu Abubakar Umar usman Ali da sauransu ashe sai ka gode ma Allah <coughs> wannan ni'ima ce da Allah ya yi mana Allah mun gode Allah ka tabbatar da mu akan wannan ni'ima ya yan uwa daga cikin ni'imar da Allah ya yi mana wacce banda waccan ita ce ni'ima ta aiko mana da manzo sallallahu alaihi wasallam kada ya zama da hankali na da tunani na zan kama gaba na kai ma da naka wancan da nashi wancan da ta ta a'a sai aka aiko mana shine bi'isatu muhammadin. sallallahu alaihi wasallam lalle aiko manzo ni'ima ce a gare mu ni'ima ce da Allah ya yi mana har ma Allah yake goranta mu mu'minai cewa ga abin da ya masu idan bawa ya tuna girman wannan ni'ima ya santa mu'mini to sai ya tsaya ya tsaya akan ta ya girmama ta ya kuma tsaye akan ta ya ba ta haƙƙinta wato haƙƙi na manzancin manzo kenan da biyayya gare shi Allah ya ce haƙiƙa laqad manna Allahu alal mu'minin Allah yana goranta ma muminai idhi ba safihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aiko musu manzo daga cikin su bai zama mala'ika ba wanda bai ci bai sha mu kasa koyi da shi baya aure baya bacci bai gengedi bai gajiya shi mala'ika a'a sai ya zama min anfusi daga cikinmu mu mutane kenan wannan wato wata ni'ima ce mai zaman kanta yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa ayoyin Allah kenan da ya saukar a kansa wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su daga barin shirka da bid'a da kan tarkace tarkace duka sannan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana sanar da su qur'ani da hikima ita ce sunnarsa wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wanda da can sun kasance cikin bata bayyananniya kun san fata da da ake ciki a ce mutum ya kai ya kama SJ ya je ya rami binne da rai akwai batun da ya wuce wannan a yaƙi saboda kwankuciya a shekara arba'in ana gwamza yaƙi ana kashe rai Allah ya zo ya kau da wannan jahiliyar da sababin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce yan babu irin ta har yau har gobe muna gaya mu wannan duniyar da muke ciki ta yau da wannan zamanin da muke ciki duk wani abu da ake hange shine hanyar gyara shine hanyar komawa kaza shi tace hanyar jin daɗi shine dai a dawo kan wannan abu da aka aiko manzo da shi a riƙe shi shine qur'ani a riƙe sunna in muka tsaya kansu wallahi shi ke ba wata ni'ima irinta duk wata hanya ba ita ba lalibe ne kuma cikin duhu ko ba za a fita cikin duhun ba har wa yau manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya koshe zama rahama rahama ga al'umma ga ga duniya kai ga halittu gaba ɗaya haka Allah madaukaki ya gaya mana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga halittu gaba ɗaya har tsuntsaye har dabbobi suna samun arziki da tagomashi na aiko manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan ba kasa din domin annabi ya ce za ka yanka dabba ka wasa wuka kar ka riƙe ta ba ka ba ta abinci ba daidai da mage kar ka rike kamar ta ba abinci to ashe ka ga rahama ne kinan aiko shi har ga kwari da dabbobi da sauransu ya ƴan uwa musulmi ko idan ka san wannan ni'imar ka kaunace ta sai ta ƙara maka ƙaunar wanda aka ba ni'imar shine manzo wanda aka aiko mana a matsayin ni'ima gare mu sai ka girmama shi ka girmama sunnarsa kai koyi da sunnarsa ka bi gurbinsa ka rika bin su sau da kafa Allah ka tabbatar da a akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam har wayo yana daga cikin ni'ima ƴan uwa ni'ima ta zaman lafiya al'amnu kinan wal istiqra ka iya fita neman abincinka ka tafi neman ofis ɗinka ka tafi kasuwarka hankali kwance <clears throat> ka samo abin da Allah ya kaddara maka ka samo ka kama iyalin ko na ni'ima ce ka wayi gari hankali tashe kana jin tsoron ranka ko dukiyarka wannan wannan tashin hankali ne to in muka tsinci kanmu cikin wannan ni'imar sai mu rika gode ma kanmu Kaduna kwanan nan sallar Juma'a ina jin ta rana ya ce ne ko can ba a yi ta ba kowa a gida ya sallah wannan kwanciyar hankali ne a ce wannan falalar Juma'ar ka zo ka saurari hudu ba ka yi sallah kai waye duka a ce an haramta maka shi akwai musibar da ta wuce wannan <coughs> babu amma ina muka cike muna cikin nima ba ma ganinta balle mu gode ma Allah balle mu ƙara biyayya gare shi mu daɗa roƙon shi ya tabbatar mana da ni'ima ɗin to sai mu ƙara kulawa ɗan uwa mu sani lallai daga cikin ni'ima har wa yau akwai ni'ima ta hankali da Allah ya bamu ba yau mu dabbobi ba da ya so sai yau mu kamar wato mene raƙuma ko wasu shanu ko wasu amma sai mu mutane masu hankali wannan hankalin ni'ima ce wacce Allah ya ba ɗan adam yake mayyazewa tsakanin mai kyau da mara kyau tsakanin alheri da shari tsakanin abin da zai amfane da kuma abin da zai cutar da shi duk da hankali ake wannan shi yasa an ka gama taɓin hankali sai ka ce Allah ya ba shi lafiya bai san abin da zai amfane ba ko ya cutar da shi bai san sharri ba ko khairi kai Allah ya baka hankali to kaga godiyar ni'ima ta hankali shine wannan hankalin a sarrafa shi inda zai zama alkhairi gare ka alkhairi ga al'ummarka alkhairi ga addinin kada ka je ka sarrafa shi inda inda bai dace ba shi yasa Allah ya ci hakika mun karrama dan adam mun karrama shi muka dauke shi cikin teku muka tafi da shi akan tudu muka azurta su su ‘yan adam kinan da ababa na jin daƙi, kayan marmari kayan kaza duka akan sauran halittu muka fifita su da wannan wanda su babu ba su ba su da wannan abubuwan da Allah ya fifita mu da shi Allah ya ce daga sauran halittu abin da ya bamu bai ba su ba kuma kai ka san wannan ni'imar hankali kaɗai, ka ishe ka ya dan uwa musulmi ka kiyaye to shi yasa sai aka farlanta maka wajibi ka kiyaye hankalinka har ka yadda kai can farin ɗinsa ka salwantar da shi ka ɓata shi ka kiyaye shi aka haramta maka ta'addanci akan hankalinka da wani jawo abin da zai lalace hankalin ko ya rauni ko kuma ka kasa fahimtar abin da ya kamata ka fahimta da shi shi yasa ya zama ita ni'ima ta hankali ni'ima ce wacce in ta cikan mabawa sai ta miƙar da shi zuwa ga abin da zai amfane shi zama alkhairi gare shi duniya da lahira abin da zai shiryar da shi zuwa ga gidan aljanna shine amfanin hankali amma an baka hankali baka iya mayyazewa mecece gaskiya mecece ƙarya musamman zamanin siyasar nan da muke ciki wani tsari da aka kawo mana wai da shi ake samar da shugaba ba tsari bane na musulunci amma aka farlanta mana shi baya da muka iya to ya kamata ka yi amfani da hankalinka a matsayinka na mai hankali a matsayinka na mai basira ya zama cewa waye ya kamata ka zaɓa waye kamata ya zama shugabanka ba wanda zai cutar da al'umma ba ba wanda yake dan kanshi ba ba wanda yake dan a wanda yake dan al'ummarsa don ci gaban ƙasarsa da addininsa wannan shi ya kamata ka yi amfani da hankalinka saboda me shi hankali shine ma'auni da kake gane gaskiya da ƙarya ma'auni da zai nuna maka alkhairin duniya da na lahira Allah ya sa mu gani akwai hujjoji da yawa wasu ba za su karantu ba hujja ta hankali Allah ya ci afalam yasiru fil ardi shin ba za ku tafiya bane ku mutane a ban ƙasa wa takuna lahum qulubun yaqiluna biha ya zama kuna da zukata da kuke hankalta da su zuciya ita ce take hankalta abin da ya kamata ta gane na daidai da abin da ba daidai ba aw azanun yasma'una biha ko yanzu kuna da kunnuwa da za ku rika sauraren gaskiya da su yau musamman media ita ce yawa ga ta nan ta faɗi gaskiya ta faɗi ƙarya za ka mace kunnanka ya zama ma'auni na abin da ka ji ƙwaƙwalwarka da hankalinka da tunaninka da basirarka su rika zama ma'auni ta hanyar fahimtar Ƙur'ani da Sunna ka rika tantance ƙarya da gaskiya abin da ka ji na ƙarya ka watsa da shi nan na gaskiya in wanda dole he ka san shi ka bi to ya kamata ka auna shi a ma'auni na shari'a in ba ka iyawa ka je wurin malamai Allah madaukaki ya ce fa inna halata amal absar mu sani ba fa gani na ido ne yake makancewa ba walakin ta amal qulubul lati bisuduri zukata da suke cikin za su suke makancewa sai ido ya makance idan aka ce zuciya ta makance to shikenan ido ma sai ya makance amma idan zuciya sai yau yasa sai ka gama kawo malam. idan baya gani amma malam yana kawo hadisai da ayon Qur'ani yana fatawa yana bayani alau ga imani ga haske ga saboda mai zuciya tana tare da haske sai ga wani ga idan tarmaza zai amma bai san Allah ba bai san manzo ba bai san Ƙur'ani ba ga gaskiya ya kidinta sai ƙarya wannan shine Allah ya mana bayani ba idanu suke makanciya ba shi yasa za ga wani ina da dara dara amma bai iya ganin gaskiya ya kita zukata ne suke makancewa ɗan suka makance sai idanu su bi su ya ‘yan uwana musulmi mu sani lallai lokacin da Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi cikin bata lokacin lokacin mutane sun yi nesa da gaskiya a wannan lokacin Allah ya kuma zo da shiriya da addini na gaskiya Allah ya mana baiwa baiwar da babu irin ta to wanda Allah ya yi mashi baiwa ya karɓi gaskiyar da annabi ya zo da ita ya hukunta hankalinsa akan daidai ya riski gaskiyar da annabi ya zo da ita ya santa ya bi abin da annabi ya zo da shi na gaskiya da hujjoji to sai ka ga ya lizanci musulunci sai ka ga ya rike musulunci kamkam sai ya zama yana cikin ahlul imani a wannan lokacin wanda kuma zuciyarsa ta ɓata, ya zama ta kulle ba inda haske na imani zai shiga ba inda shiriya za ta shiga shi kuma sai ya ki karɓar gaskiya sai ya fankare mu shiriya shi yasa Allah ya ce wa wa qalu qulubuna akinna in annabi ya kira sai ce kai mu ba zukatan mu a kulle suke akinna kamar dalma ce a kunnen ka duk abin da za a faɗi ba ka ji haka suke wasaftawa wai haka zukatan suke rufi ne akan zukatan ba sa jin duk abin da ake faɗi wannan kusan haka take yau ku dubi kafiran duniyan nan da inda suka ci gaba wajen sanin duniya da bincike kanta amma in ba Allah ya jefa hasken imani ba ba sa fahimtar Allah ba sa sanin Allah ba sa bin manzon Allah ba sa imani da Qur'ani shi yasa sai su ce zukatansa a kulle suke akan abin da kake kiran mu akai wa fi azanina waqar cikin kunnuwan mu ma dalma ce ba ma sauraron ka wa min bainina wa bainaka hijabun kai tsakanin mu da kai wani shamaki kofi guda uku suka wasafa zukatansu a kulle kunnuwansu dalma tsakaninsu da annabi shamaki to wanda yake da wannan dan Allah ya shi gaskiya ya bita to sai mu gode ma Allah mu da Allah ya sa muka ji gaskiya muka bi Allah ka tabbatar da mu a kanta uwa musulmi an tsoratar da mu an firgitar da mu cewa lallai a hirɗin da mu jawo mu hankalinmu abin da zai lalace ya gurɓata abin da ke gurɓata hankali a gubi ne akwai ma'anawi akwai his wanda kana ganin shi zaka taba kamar giya kayayyakin mayan nan kwayoyin nan da suwa dukkan su wannan na karare suna gurɓata hankali su ɓata shi akwai ma'anar wanda ba a gani kamar bid'a eh harkoki na sihirce sihirce tsafe tsafe wani kudirce kudirce da za ka kudirce a zuciyarka ka ɓata hankalinka ka kudirce abu na shirme wanda ba shi ne daidai ba wannan lallai duka biyun nan ana bukatar mu a hirɗin hankalin nan ni'ima ce kar ka yadda ka je ka yadda da kayan maye ba ka ba duk abin da zai kurbata maka hankalinka kar ka yadda da bid'a da kurafat da abubuwa na dabo da damfara da shirme wanda yau ake tiyatsawa saboda neman duniya wajibi mu nisanci wannan domin hankalin da aka ba mu ni'ima ce kuma wajibi mu kiyaye wannan ni'ima din har wa yau ya ƴan uwa musulmi mu rika roƙon Allah ya tabbatar da zukatanmu akan gaskiya ya tabbatar da mu akan shiriya shi yasa annabi yake yawan addu'a ya mu muqallibal qulubi sabbin kalbi ala ya kai mai juya zukata ya Allah mai juya zukata ka tabbatar da zukatanmu akan addininka ko ka tabbatar da zuciyata akan addininka ya ƴan uwa ta ilaha illallah idan manzo sallallahu alaihi wasallam zai rika irin wannan addu'a ina ni da kai zamaninsa ba wani zamani mafi alheri irin zamaninsa ba wani da Allah ya aiko mai matsayi kamar sa bai taɓa laifi ba sannan bai yin ba har ya koma ga Allah amma kullum addu'a yake ya mai jijjuye zukata tabbatar da zuciyata akan addinin ka to ina gani kai da ni da kai muna cikin wannan firgicin da tashin hankalin da wannan guguwa iri-iri wanda take mata gungun da imanin bayi kaga mutum ya wayi gari da imani kan yamma an neme shi an rasa ya kwana da shi kafin a ce yamma an rasa shi da ni da ke kamata mu yawaita wannan addu'ar domin annabi ma sai da sahabbai suka tambaye me yasa kake irin wannan addu'ar yace saboda zuciya wato zukatan bayi suna tsakanin yan yatsun mai rahama subhanahu wataala yana jujjuya yadda ya so saboda haka in ya so sai ya juya zuciya ta bawa daga wannan yanayin ta koma wancan shi yasa ya uwa ƴan kaji wani ya halaka kar yi mamaki kai yi mamakin ya kai kashi wani ya tafi ya halaka wani abu na duniya kai sai kai mamakin kai ake Allah shirya da kai mai kai ma Allah kai ta doro kwan Allah ya tabbatar da kai har ajalinka baka sami zamiya ba baka sami talaulauniya ba Allah ya tsare ni amin da uwa musulmi dole ne bayan yawaita addu'a mu sani shi musulunci ne yana da makiya da yawa <clears throat> cin yau ba Ba cin yau bacin da Allah ya ko manzansa da wannan hasken da wannan shiriyar ya gamu da makiya na cikin gida da na waje suka yi ta yakar musuluncin nan ku je ku karanta zaman annabi a makka bayan dawo shi madina ba hutaye ba har ya koma ga Allah makiya na nan suna nuna ƙeyasu na jininsa larabawa da wasu na waje haka har ya koma ya bar duniyan haka har yau abin yake har yau har gobe wannan gaba tana nan kafirai makiya ne na addinin musulunci duk inda suke makiya ne banda Allah ya alƙawarin kare addinin sa da shari'ar sa wallahi da musulunci ya zama tarihi Allah ya alƙawari ne ya kare kayansa shi ya saukar da Qur'anin nan shi alƙawarin kare shi sannan kuma yake yake ba mu labari riduna li yudfi unur Allah bi afwahihim wai suna so su bi shi hasken Allah da bakunan so? yau harkar media harka ta kaza harka ta CNN harka ta wacece ya za a shawwaha musulunci duk da suka buɗe baki suka ce ta'adda da 'yan ta'adda so suke su jefa wannan kalmar ga musulunci da musulmi Allah ya fi su shi yasa su kulla Allah ya warware sai Allah ya ce wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun wallahi Allah zai cika haskensa ko da kafirai sun ƙi shi yasa sai ka ji Amerika, wani ya musulunta gari can sun musulunta kuma su rika musuluncin kan? to me kake tsammani nan zuwa wasu shekaru da wannan fasahar tasu da kimiyyar tasu kuma da musulunci suka haɗu da sabon da suke da riƙe gaskiya da amana sai ka ji wata ran an ce maka duniyar musulunci ya mamaye ta sai rasa yadda za su yi saboda haka yayan uwa musulmi ku sani wannan addinin sai ya kai duk inda Allah ya so ya kai da ƙin mai ƙi ko son mai so domin me annabi na cewa wala tazalu qa'ifatu min ummati zahirina 'ala na wata jama'a ba za ta bushe ba cikin al'umma ta suna nan Allah na taimakon su akan gaskiya da suke kai. yau ku dubi musulunci ku dubi sunna ko garin nan da an ka dauka idan kake zuwa sallar juma'a sai ka tafi biyu ce sai ka tafi bokamu sai ka je da awa amma masallatan suna ba sa na juma'a a garin nan banna na hamsu salawat makarantu na sunna ko ina yau wanda ya gina masallaci so yake ce ina ahli sunna ku zo gina makaranta ina ahli sunna dan so yake alaya wurin so yake wurin ya zama ana yada ilimi na sunna a wurin ana cewa Allah ya ce alif ya ce menene wannan ci gaba ne ko ci baya Allah mun gode maka Allah ka ƙara ɗaukaka wannan addinin annabi ya ce la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum wanda ya saba masu baya cutar mai cutarwa bai damu su mai saba bai musu komai suna nan tun da gaskiya ce rike suke da ita kamar jini da tsoka Allah ka tabbatar da digadigan amin wannan addini ana yaƙashi shi ko ta ina cikin gida da waje saboda haka wannan yaƙar ana yakan mu ta bangaren tattalin arzikinmu. ana yakan mu ta bangaren ilimi ma yau da ake yi a bazo makarantu iri-iri na ilmaniyin ga sanan amma wallahi wannan bai hana ana ganewa ba bai hana ana fahimtar sunna ba bai hana ana kan daidai ba mu saboda haka abin da ke gaban mu shine mu rike musuluncin kan mu zama ƴan uwan juna mu rika taimakon juna mu zama masu takawa mu zama masu da'a ga Allah mu zama masu bin sunnan manzo mu zama akan sabati mu rika roƙon Allah ya rika dacar da mu akan duk abin da muke na wannan addini da abin da ma muke na rayuwar domin Allah ya yarda da mu ya karbi abin da muke yi shi mai iko ne akan dukkan komai ƙarshe muna addu'a Allah Ubangiji ka taimaki mai taimakon addininka. Amin. Allah ka taimaki mai taimakon addininka. Allah ka karfafi mai karfafa addininka. Mai taimakon wannan addini cikin gida da waje Allah ka karfafe shi. Mai kokarin kawo zagon ƙasa ga addinin musulunci da musulmi in mai gyaruwa ne Allah ka gyara shi. Idan ba mai gyaruwa ne Allah ga ka gashi nan. shi kai ne alkawiyu kai ne al'azizu kai ne aljabbaru ya Allah ka isa mana daga sharrin sa Allah ka taimaki shugaban kasar mu Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi mashawarta nagari Allah ka nuna masa sa ka bashi ikon yarawa Allah ka ɗora shi kan daidai wannan kasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka taimaki shugabanninmu ka karfafe su ka ba su ikon gyara kurakuransu Allah ka nuna masu daidai ka ba su ikon bin daidai Allah ka ba su tausayin talakawansu ka ba su yin ayyuka dan talakawansu Allah ka taimaki wannan ƙasa tamu Allahumma a'izal islam wal muslimin wa azil shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya zal jalal wal ikram ya muqallib al qulubi thabbit qulubana ala dinik ya muqallib al qulubi thabbit qulubana قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوم إلى صلاتكم يرحمكم الله